Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya wa annabinsa musa ko ya masa wasiya guda biyar ya ce ya ya kasance yana magana da annabi musa ya ce masa ya kai musa ka yadda da arziki da na yi maka da manansa Madama rumbun arzikina suna cike rumbun arzikina kuma suna nan a cike har abada Allah ya halaki mutum baya da komai bayan halicce shi baya da komai ya halicce shi da arziki ya turo masa arziki idan ka gudu daga nan har ƙarshen duniya kana gudun wannan arzikin abinda Allah ya rubuta maka za ka same shi nan zai zo ya same ka a inda kake ba wanda ya isa ya tare ya hana ka samunsa ba za ka bar duniya ba sai arzikin da Allah ya rubuta maka ya ƙare kuma bayan barinka duniya ba wanda ya isa ya ci arzikinka sai dai arziki saboda haka mu yi sa za mu ta hasada tsakaninmu muna baƙin ciki ga junanmu Allah yana cewa wa fi sama'i rizqakum wa ma tu'adun fa rabbil sama'i wal ardi innahu haku. mutum Allah ya yi masa damanin rizkinsa saboda haka Allah ya gaya shi sayyidina Musa ka yadda da damanin rizki da na yi maka idan rumbuna a cike suke mun san kuma rumbun Allah ba zai taɓa ƙarewa ba Allah ya ce wa Sayyidina Musa karka ji tsoron wani sarki Allah yana ce masa karka ji tsarauta karka ji tsoron sarki idan dai baka yi zalunci ba idan dai baka yi zalunci ba karka ji tsoron wani sarki amma zalunci karka yadda ka yi shi ko ka zalunci sarki ko ka zalunci talaka kar ka yadda ka zalunci wani na uku allah yana cewa sayidina musa kakka damu kanka da ambaton aibin wani idan ya kasance akwai aibi a kanka shi bawa kuma mutum ne wanda koyaushe akwai aibi a tare da shi Allah ya ce wa Sayyidina Musa karka yadda da makari Allah hadda sai kaga kanka a cikin aljanna babanka adamu fa yana cikin aljanna aka fito da shi duniya saboda makare kakkabar jayayya da iblis madama iblis ya kasance yana jayayya da kai shi kuma iblis ba zai bar jayayya da kai har abada ba wannan wasiyan da allah subhanahu wata'ala ya yi wa sayidina musa mu gani daga sa allah ya ce karka ambaci aibin waninka mutukar akwai aibi tare da kai kuma dukkanmu akwai aibi tare da mu banda annabawan allah ba wanda basa da aibi annabawan allah su ne wanda ma'asumai wanda allah ya kare su daga yin aibi ko da suna son su yi ba za su iya yi ba kuma ko da sun yi allah ya yafe musu shi muƙaddara sun aikata allah ya yafe musu shi allah ya girmama manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna fatahna laka fatahan mubin ليغفر الله لك ما تقدم من wa وما تأخر mu a wannan ƙarshen zamani Allah ya karrama mu ya sauwaƙa mana komai da muke bukata ya zama wajibi ne da a kanmu mu yi imani da Allah mu tsaya mu bauta masa amma akasin haka shine sahih Allah ya sauwaƙa wa annabi dauda ƙarfe ya sauwaƙa wa sayidina suleiman iska ya sauwaƙa wa sayidina musa kogi ya sauwaƙa wa Allah kuma duk wa'annan abubuwan ya tattara ya tattara ya sauwaƙa wa al'umman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama muna tafiya a cikin iska ya ba mu ya sauwaƙa mana ƙarfe muna sana'ar da muka ga dama da ita mu kera jirgin sama mu kera moto mu kera jirgin ruwa jirgin ƙasa da duk abin da muke so da ƙarfe ya sauwaƙa mana kogi ya sauwaƙa mana wuta mu ne ya cancanta a cikin halittan allah mu zama mafi biyayya gare shi mafi kaskantar da kai gare shi amma ba haka yake aukuwa ba abubuwa guda uku allah tabaraka wata'ala mutum da kawun duniya kenan mutum kowane rana yana karatu a cikin duniya kowane rana yana sanin sutura bayan sutura harafi bayan harafi daga wannan gari zuwa gari idan muka duba da mutanen da ta yaya suke kunna wuta dutse da auduga za a hada a ta bugawa kamun a samu wuta allah ya ba mu sauki muka zo muka samu ashana muka zo muka samu laita muka zo yanzu mun fi haka ga wuta nan yanzu haske bal muna ta karatun maulidi da sauransu duk da wannan haske ba don komai ba saboda ni'ima da Allah ya bamu ya sawwaka mu mutane da suka wuce da Allah bai ba su wannan ni'ima ba mu da Allah ya bamu wannan ni'ima me ya kamata mu yi godiya ya kamata mu yi mu ƙara tsoronsa mu ƙara biyayya gare shi wannan duka Allah ya yi mana shi saboda albarkacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Allah ya ba shi duk rumbuna na ƙasa ya shi ya ba shi zuhudu ya tafi ya bar mana mu muke amfana da shi saboda haka wajibi ne a kanmu mu yi imani mu bauta Allah mu yi ihsani zuwa ga halittan Allah da Allah bai kyautata bai sauwaka mana wayannan abubuwan ba hususan abun hawa wannan maganganun da nake faɗa ba maganganu na maganan shehu ibrahim ne radiyallahu anhu tsofaffi da suke nan tare da mu wanda suka halarci wannan majalisin lokacin da shehu ya zo nan kaduna ya yi shi duk sun san tuna musu nake yi abin da shehu ya faɗa shehu yana cewa ba don sauwaƙa mana da allah da ya yi mana wannan abun ba da wannan majalisin wato majalisin da suka yi a nan kaduna da bayu ba shi yana wani gari su suna wani gari tafiya a takaice na wata amma yanzu a ɗan lokaci ya tashi ya zo wajensu so saboda haka shehu yana cewa mu gode wa allah mu ƙara imani mu ƙara ƙasƙantar da kai zuwa ga allah musamfa ranar tashin kiyama za ta zo ranar tashin kiyama rana ne da ba shakku a kanta daraja a ranar tashin kiyama mafi girma ce ga darajar da take duniya kamar yadda kuke gani a duniya wanda yake da kuɗi mai yawa yana bayyana a cikin rayuwarsa a cikin gidansa a kayan da yake sawa a abincin da yake ci da auren da yake yi da abun hawa da yake hawa za ka gane wannan mai arziki ne wanda baya da shi kuma haka shi ma yana bayyana a cikin gidansa da suturansa da aurensa da abin da yake hawa duka wayannan abubuwan a nan ƙasa ne wanda muke da kuɗi kudadenmu sun bambanta wanda suke senegal da kuɗi da yake nan najeriya duk kuɗi ne daban amma wanda ya kasance yana da dukiya a duniya zai yi abin da ya ga dama da ita wanda ya kasance yana da dukiya a lahira shi ma zai siya gidaje zai yi aure zai siya abinci abin sha sutura da duk abin da yake so da shi amma wanda ya zama baya da dukiya a lahira zai tabbata ne a cikin fursuna fursunan lahira kuma ita ce wuta Shau yana cewa ko kun san meye kudin lahira wanda za ka yi aure da shi Shau ya ce shi ne imani da allah da binsa wanda allah ya ba shi gol ya ba shi arziki a duniya ba zai iya siyan fiya wata da shi ba sai dai idan ya kasance wannan arzikinsa a duniya ya kaddamar da shi a rayuwarsa gabanin mutuwarsa ya yi alheri da shi ya yi isani da shi ya bautawa Allah da shi tsarki da tsayar da sallah da sauran aikin alheri wannan su ne za su tsirar da shi lailaha ilaha illallah muhammadu rasulullah shehu yana cewa wannan wanda ya faɗe ta ko kuma mu faɗe ta koyaushe saboda mu jaddada imaninmu manzo Allah tsira da aminci Allah ya tabbata gare shi yana cewa jaddidu imanukum bi la ilaha illallah muhammadur rasulullah wannan kalma guda ɗaya za ta wajabta maka shiga aljanna kuma za ta tsirar da kai shiga wuta saboda haka muna bukatan jaddada ta a kowane lokaci manzan allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa afdalu ma kultahu ana wa na min qabli la ilaha illallah mafificin abin da na faɗa ni da annabawan da suka gabace ni shine la ilaha illallah ku yawaita faɗan la ilaha illallah za ku rabauta a duniya da lahira wanda ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya wajibta a kan shi ya kiyaye a bisa salloli biyar ‘yan uwa shehu yana cewa duk wanda ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulillah ya wajibta a kansu ya kiyaye salloli guda biyar karka ce don ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulillah bakka sallah bakka azumi allah zai saka aljanna allah ba zai saka ba saboda haka duk wani wanda yake kiran kansa shi an ɗauke masa sallah ko an ɗauke masa azumi ko an halitta masa abin da Allah ya haranta to ga shehu nan ya faɗa shi bai faɗi haka ba yana yi ne don kansa saboda haka duk wanda ya ce shi musulmi ne to ya tsaya ya tsayar da sallah biyar a cikin lokaci tare da jama'a yake ya wajibta a kansa ya kiyaye sallah biyar shehu yana cewa bambanci tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba shine sallah wanda yake barin sallah wanda musulmi da yake sallah shi musulmi ne wanda baya yin sallah shi kafiri ne mafi yawan shau yana cewa mutanen zamanin nan shin shagaltu sun bar yin sallah saboda haka ina yi muku wasiya in ji shau da kiyaye sallah da tsayar da sallah da yin sallah a cikin jama'a ba yin sallan kawai ba yinta a cikin jama'a idan ka zo yin sallah kawai ka tada kabara ka ci gaba da fatiya kai ruku'i kai sujudi kai wannan ba ka yi niyya za ka yi sallan nan ba ba sallah kake yi ba shehu ya ce wannan ba sallah ba ce sallah ita ce ka yi niyya za ka yi sallah saboda allah ko kuma za ka yi sallah zuwa ga allah mafificin abin da allah a wannan bawa zai yi ibada da shi zuwa allansa shine sallah bayan sallah azumi bayan azumi ciyarwa bayan ciyarwa aikin hajji idan ka samu dama bayan aikin hajji bin mahaifa shehu ya ce duk wanda ya kyautatawa mahaifansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa aljannatu ta ta aqdamul ummahat aljanna tana karkashin kafar uwayenmu wanda mahaifiyarsa da mahaifinsa suka yadda da shi kuma ya kasance musulmi ne idan ya mutu zai shiga aljanna wanda ya takurawa iyayensa ya ƙi binsu ya wahalar da su ko da ya mutu ba zai shiga aljanna ba sai dai sun yadda da shi sun yafe masa ya kasance a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya zo mutuwa aka zo a laƙanta masa la ilaha illallah muhammadu rasulullah a faɗa ba zai faɗa ba a gaya masa ba zai faɗa ba kamar yadda kuka sani ne duk wanda ƙarshen maganansa la ilaha illallah muhammadu rasulillah zai shiga aljanna wannan mutumin an yi an yi yaƙi sai aka je aka gaya manzan allah sallallahu alaihi wasallama sai manza Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo gurin sai ya ce mi kuka sani daga addinin wannan mutumin sai kai suka ce ya manza Allah abin da muka sani alheri ne mutum ne tsayayye yana salloli yana azumi yana ihisani komai yana yi sai manzo Allah ya ce yana da iyaye sai aka ce eh mahaifiyarsa tana nan da rai sai aka ya ce aje a kira ta sai aka kira mahaifiyarsa ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata kin yarda da danki? ta ce a'a Allah ya tsine masa Allah ya sa shi a cikin wuta sai manzo Allah ya ce ki yafe masa sai ta ce ba zan yafe masa ba abada sai manzo Allah ya ce idan ba ki yafe masa ba fa zai shiga wuta sai ta ce ya shiga ban damu ba sai manzo Allah ya ce to aje a kawo masa itace aka je aka kawo masa itace masu yawa sai ce a kunna wuta aka kunna sai ce ku ɗauke shi ku jefa shi cikin wutan nan sun ɗauke shi suna son su jefa sai uwan ta ce ku dakata ku dakata ɗana na yafe masa na yafe masa tana faɗan haka sai yaron ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah idan da ba ta yafe masa ba kuwa ba zai faɗa ba kuma wuta zai shiga saboda haka iyaye yara duk wanda Allah ya girmama shi a cikinmu ya tashi ya ga iyayensa suna tare da shi ko ɗaya daga cikin iyayensa suna tare da shi ya yi ƙoƙari ya yi musu biyayya idan biyayyan nan bai saba Allah ba ya yi musu biyayya ya yi musu kyautata musu ya bi duk abin da suka faɗa haƙƙin iyaye yana da girma saboda haka ba ƙaramin gata ba ne ka ga mahaifinka ko mahaifiyarka tana nan tare da kai Allah ya baka dama ne na shiga aljanna ta su. mahaifiyarka ta ɗauke ka wata tara a cikin cikinka a cikinta ba ta iya kwanciya saboda kai har ranar haihuwa ya zo ta haife ka ta shayar da kai shekara biyu ba za ta iya bacci ba sai ka yi bacci ba za ta iya ci ba sai ka ci in kai baka da lafiya ita ce rashin lafiyan yake damu da tsanani idan baka kyautata wa wannan baiwan allan ba a duniya wa za ka kyautata wa mahaifinka ya samo kudinsa ya auro mahaifiyarka ya nema muku gida ya nema mata nema muku sitira ya kawo abinci aka haife ka ya yi maka suna ya siya maka magani ya biya maka kudin makaranta wannan bawan allah idan baka girmama shi ba baka kyauta masa ba baka yi masa biyayya ba a duniya ba za ka yi wa wani biyayya ba saboda haka mu lura da haƙƙin iyaye da suke kanmu bayan mun kyautata iyaye mu kyautata wa halittar Allah kamar yadda na faɗa shehu ne yake ta maimaitawa saboda ba a sanin waliyi ba mai sanin waliyi sai Allah amma akwai alamomi kyautatawa ga bayan Allah kyautatawa halittan Allah kyautatawa musulmai kyautatawa 'yan uwanka kyautatawa wanda ba musulmai ma ba duk wa'annan suna nuna alama ne na mumini muhsini wanda yake kusa da waliyaltaka dole mu bi Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci halitta ya halicci halitta ya ba da abu guda hudu ya ba mu noma ya ba mu saƙa ya ba mu gini ya ba mu gwamnati allah ya halicci mutum dole ne mutum ya ci saboda haka Allah yake cewa wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am saboda haka dole ne mu yi noma in ba mu yi noman nan ba ba za mu samu abincin da za mu ci ba ba za mu samu dukiya da za mu yi amfani da ita ba saboda mu tsayar da wajibai da suke kanmu allah ya nuna mana sana'a wannan saƙa saboda mu mutane ne ba dabbobi ba ba za mu zauna tsirara ba wannan sutura da take jikinmu ba don allah ya nuna mana saƙa ba da ba za mu yi ta ba wajibi ne akan mu tsaya mu koye su allah subhanahu wata'ala ya sa mu mutane ne dole mu samu abin da za mu rufe kanmu da shi mu da iyalanmu shine gini ya wajabta mana aikin gini dole ne mutum ya tsaya ya koyi gini ba zai yi kwana a layi kamar yadda dabbobi suke yi ba na hudu shine allah subhanahu ya halike mu mutane ɗaɗɗaya ya zo ya haɗa mu muka zama jama'a ƙauye ƙauye ƙauye ƙauye muka zama muka zama garuri sai Allah ya san a cikinmu akwai wanda zai zalunci wani saboda haka Allah ya wajabtan mana hukuma ko sarki wanda za mu zauna a ƙarƙashinsa za mu nemi cetonsa lokacin da wani ya nemi zaluncinmu ko kuma ya ƙwace mana haƙƙinmu kuma Allah ya wajibta mana biyayya ga wannan gwamnati ko sarki yasa wajibi ne a gare mu mu biyayya gare su wannan sarki zai kasance musulmi ne zai kasance ba musulmi ba amma abin da ake bukata shine adalci adalci adalci saboda mulki yana tabbata ko da kafirci amma baya tabbata da zalunci idan sarki kafiri ne yana adalci zai shekara da shekaru yana mulkinsa idan sarki musulmi ne yana zalunci sarautar nan ba za ta zuma ba saboda haka muna kira ga gwamnati muna kira ga gwamnoni da sauransu su kwatanta adalci su zauna su duba su gani halaye da jama'a suke ciki a cikin ƙasar nan ko a jihohinmu ana yi musu adalci ana ba su tsaro ana ba su ruwa ana ba su wuta ko ana ba wa 'ya'yansu makaranta kamun a zo a ta kokon cire sarakuna adalci allah ya ce a yi ba ka zo kana satan haƙƙin jama'a ba kowa yana gani kana tusa kuɗi a aljihu kowa yana ganinka ka zo kana zalinta bayan Allah Allah ba zai bar ku ba Allah zai saka mana mulki mutane da suka mallaki duniya ga baki ɗaya guda hudu ne kowanne ya mallaki duniya ga baki ɗayanta a zamaninsa suleiman bin Dawud annabi Suleiman bin Dawud da Zulkarnaini da Namrud da Bahtasar biyu daga cikinsu mu'minai ne biyu daga cikinsu kafirai ne amma ku duba Namrud ya mallaki duniyan nan shekara 400 Allah bai kwace a hannunsa ba sai da ya zalunci Saidina Ibrahim zalincin da ya yi wa sayidina ibrahim shine allah ya sa ya kwace haka shi ma buktasir saboda haka mu ji tsoron zalunci in allah ya ba mu amana a hannunmu mu kwatanta adalci daidai gwargwado da za mu iya amma sarki ko ba adili ba ne wajibi ne a mu biyayya gare shi wajibi ne mu bi shi haka shehu ya ce an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ulul amr dinmu suna kwace mana haƙoƙinmu kuma ba sa ba mu haƙƙinmu ya za mu yi basu Allah ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ku ku ba su su ku nemi ku a wajen Allah ku yi musu biyayya ku nemi Allah ya saka muku amma biyayya ku yi musu saboda kar a tada hankali kar a yi fitina kar a kashe wanda ba shi ba shehu yana cewa yanzu duniyanmu ta gyaru muna da 'yan majalisu muna da hukumomi ana shawara kamun a yi abubuwa muna da shugaban ƙasa muna zaben shugaban ƙasa muna zaben ministoci da sauransu saboda haka alheri ne ya zo mana mu yi ƙoƙari mu riƙe wannan alherin saboda idan gwamnati ta zo da alheri zai shafe mu ga baki ɗaya idan ta zo kuma da sharri zai cuce mu ga baki daya mu da gwamnati kaman jiki ne idan gaba ɗaya kuka sauran gaba za su ji saboda haka mu yi biyayya mu lura mu tsaya idan lokacin zaɓe ya yi mu zaɓi wanda ya cancanta kar mu zaɓi wanda ba su cancanta ba shehu yana cewa aiki a kanmu sana'a aiki wajibi ne a kanmu shehu yana cewa ku aikata wa duniyanku kamar yadda kuke aikata wa lahiranku manzala sallallahu alaihi wasallama yana cewa ba mafi alherinku wanda ya yi wa duniyansa aiki ya bar lahiransa ko kuma ya yi wa lahiransa aiki ya bar duniyansa saboda haka dole ne ya yi aiki ya yi wa duniya aiki ya yi wa lahira aiki ‘yan uwa ina son mu lura da wannan a nan shehu da manzan allah sallallahu alaihi wasallama ba su yi maganan maula ba ba su yi maganan ni wane ba ne ni zakiru ne ni wane ne in je kofan mutane in dame su da ihu wai na cewa ina zikiri saboda a bani wani abu sana'a wajibi ne a kanmu dole ne ya zama muna da sana'an yi ko yaya ƙasƙancinta mu daina yarda mu zauna kullum muna bin mutane ko 'yan siyasa ko masu hali muna bin su gida gida gida gida muna neman taimako a hannunsu wannan ba musulunci ba ne ba tarbiyyar ɗarikanmu ba ne ta tijjaniya allah a cikin ƙur'ani yana cewa faiza farakta fansab idan ka gama aikinka na duniya ka koma zuwa ga aikin lahira rayuwa fa ita ce aiki idan mutum ya zama baya aiki shi da matacce ba bambanci aiki ko ka bauta Allah ko ka yi abin da zai sama maka abin da za ka ciyar da iyalinka kar ka bar ko daƙiƙa ɗaya ya wuce ko rana ɗaya ta wuce ba tare da kana wani aiki ba mai jihadi shi ne wanda yake fita ya nemo abin da zai ci abin da iyalinsa za su ci abin da zai biya kuɗin makarantar 'ya'yansa abin da zai biya kuɗin haya wannan shine mai jihadi shehu tijjani bai ce ka je ka riƙe carbi ka zauna dare da rana kana ta wuridi ya latifu ya latifu ya musamu ya me ka ta yi bai ce haka ba wasiyan da ya bayar a ƙarshen rayuwarsa a ɗauke 'ya'yansa daga fas a kai su ainihin madi su je su yanki gonaki su ta noma saboda kasu zama wa jama'a liability saboda haka 'yan uwa ban ma da na hujja da za mu zauna a gida mu ce allah bai bamu ba Allah ba zai jeho mana kuɗi daga sama ba duk sana'ar da ka sa hannunka a ciki Allah sai ya sa mata albarka saboda haka aiki shehu yana cewa aikin neman halal yana irga shi a cikin jihadi saboda haka musulmi aikinsa duka alheri ne ko ya yi aikin bautan allah ko kuma ya fita zuwa neman halal saboda ya ciyar da iyalinsa ya ciyar da miskinai ya ciyar da mabukata wannan shine jihadi idan na ce zan ci gaba da karanta wasiyan uh, majalisin shehun nan ba zai kare ba na ci lokaci mai yawa abinda nake kara tuna mana shine duk wayannan wasiyoyi da muka karanta na shehu taimakekeniya zama tare zaman duniya musulmi da wanda ba musulmi ba ba dalilin da musulmi zai tashi ya samu wanda ba musulmi ba ya je ya bi shi ya kashe shi ko kuma akasin haka allah ya halicce mu duka a ƙasa ɗaya ya ba mu ya mayar da mu al'umma ɗaya dole mu lura da haƙƙin junanmu mu tashi mu haɗa kai mu tashi mu haɗa kai in ba mu tashi mun haɗa kai ba al'amarori manya-manya suna nan tafe hususan na raba kan 'yan uwa yan uwa akwai wani gwamna da ya sha ya ɗauki alkawari ya gaya wa 'yansu 'yan uwa sun je wajensa saboda neman wani sulhu sai ya ce masa ku saurara ku gani kwanan nan za ku ga 'yan uwanku 'yan tijjaniya ɗin wannan ya ɗauki bindiga wannan ya ɗauki bindiga suna harbin juna allah ne ya tilasta shi ya faɗi abin da yake niyan ya yi niyan ya raba kan 'yan tijjaniya saboda haka ku lura ku lura ku san masoyanku ku san maƙiyanku abin duniya kare ya shiga gabanku alhamdulillah yara ga sunan mun ga suna ta karatu mun yi farin ciki da wannan muna farin ciki da ganin yaranmu a ko'ina suke suna ci gaba a karatun addinin a sanin ɗariƙan da karatun zamani a koyaushe muna magana wajibi ne a kanmu mu shiga cikin ƙasan nan mu yi aikin ƙasan nan tare a gina wannan ƙasan tare da mu ta wanne kowanne gefe ta tsaro ne ta ilimi ne ta kasuwanci ne ta komiye ne mu 'yan najeriya ne saboda haka kar mu yadda mu zauna ana muna kallo wa'yansu suna yi mu ban ma mu shiga mu karɓi haƙƙinmu ta cikin siyasa ta cikin ruwan sanyi a wannan hudubobin da nake faɗa akwai wanda shehu ya yi magana a kai yake cewa ba laifi malami ba almaji ba mafi shehu ba ma malami ma ya yi siyasa idan siyasan nan zai taimaka addini ne yan uwa kuna zaton waye kuna zaune zai zo ya taimaka muku ba tare da ku kun tashi kun taimaka a kanku ba saboda haka dole ne mu lura mu san waye za mu zaɓa wannan mutumin ya cancanta mu zaɓe shi kar mu duba abin da zai ba mu mun yi zaɓe mun yi nadama mun zaɓi waɗansu gwamnoni mun yi nadama saboda haka mun ga yadda aka kashe mutane saboda ƙuri'a bani adam da allah ya girmama aka kashe shi saboda ƙuri'a kawai wannan kuma haƙƙi ne a hannunmu haƙƙi ne a kanmu idan muka koma muka zauna muka bar 'yan iska da 'yan daba su ne suke jan ƙasan da jihohin ta yaushe mutanen kirki za su yaushe ƙasa za ta yi kyau dole ne mu haɗu mu gina wannan ƙasar ƙasar nan tana da bukatan mu ga baki ɗaya ƙasar nan tana buƙatar mu ‘yan uwa kar mu ce sai an kira mu an ce mu yi addu'a sai an kira mu an ba mu kuɗi mu yi addu'a wannan mu ne dukanmu kowa ya sani yanzu ba kowa bane zai shiga moto da nan ya tafi abuja waye ta shafa ba mu ta shafa ba saboda haka addu'a wajibi ne akan mu duk lokacin da muka yi sallah mu yi wa ƙasanmu addu'a mu yi wa shugabanninmu addu'a allah ya shirya da su idan sun ɓaci mu ne za mu wahala bala'i inda yake cikin ƙasar nan kuma allah ya ɗauke su a ƙarshe ina gabatar da baƙin ciki na da abin da ya samu masoyinmu ɗan uwanmu ɗan tijjaniya sarki muhammad sunusi muna bakin cikin abin da ya same shi amma bakin cikin ba shi muke yi wa bakin ciki ba kano muke yi wa bakin ciki saboda kano da najeriya su suka yi hasara su suka yi hasaran malami suka yi hasaran muƙaddami suka yi hasaran halifa suka yi hasaran ɗan tijjaniya suka yi hasaran ɗan boko mun san cutarsa aka yi wanda suka cuce shi ba su kai mai zauna mu kalli gabas mu yi addu'a a kansu ba ba su isa ba abinda za mu ce kawai Allah ya isa Allah ya isa Allah ya isa ya ishe mu shi ya gana shi ƙarshe su kuma su saurari nasu ƙarshe muna yi wa gwamna nasiru yan rufa'i godiya allah ya saka masa da alheri da abin da ya yi masa sarki bukatunsa na alheri allah ya bashi saboda wannan alherin da ya yi wa ba sarki muhammadu sunusi ya yi wa ba 'yan tijjaniya ga baki ɗaya ya yi wa sheikh ibrahim mansur allah ya saka masa da alheri allah ya saka masa da alheri allah ya saka wa iyayensa da alheri yan uwa mataimakansa allah ya saka muku da alheri yan uwa da suka zo daga Gana daga duk gurare allah duk ya saka muku da alheri allah ya mai martaba wakilin mai martaba muna yi wa mai martaba sarkin zarzar godiya muna roƙon allah allah ya bashi lafiya da tsawon kwana allah ya kare masa martaban gidansa allah ya bashi nasara kai da ka wakilke shi allah ya kiyaye ka allah ya biya maka bukatunka gaba ke ɗaya yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah yan uwa mu ƙara godewa Allah ban sani ba ko fahimtar nan da ne yau majalisun nan yan uwa kun fahimce shi kamar yadda na fahimce shi ko fiye da yadda na fahimce shi an fahimci cewa shehu ibrahim ne da harshen shehu abul fatihi ya gabatar da wannan majalisun an fahimci cewa wannan saƙon saƙon maulana shekul islam ne akan abin da ya samu najeriya a shekarun baya alif ɗari tara da da sittin uku. yanzu abin ya maimaita dubu biyu da ashirin. shehu yana kallon mu ya zo ya yi mana wannan jan hankali da kuma huduba da kwantar da hankali so da haka na so na gabatar da samar da abubuwan da shehu ya yi bayani babisa a umarnin maulana za mu gayyaci shehu salis murtaniya ya binci biyu zuwa uku a sai ni shehu muhammad salis